الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هجماته إلى الدين بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى قام يشاهدكم شاهدكم شاهدكم شاهدوا جوة ربيع الآخر هجراء النبي صلى الله عليه وسلم بوليد الذي حدود ثلاثين دا ترى كما يوبيو جوة لايا ميلادية دبوبي دبو مشاتقس a wannan masallaci masjidul imami muhammad ibn abdul wahabi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da karatun littafin al'udiyya wallafar babban malami shaikul islami ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya rahmatullahi alaihi kuma wannan shine majalisun mu na uku insha Allah malam ibn taimiyya yana bayani akan alaƙar bautar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma ikhlasi ko alaƙar ikhlasi da bautar Allah cewa bauta ba ta zama ingantacciya har sai idan mutum ya yi ta dan Allah sannan bawan da yake son ya zama bawan Allah na gaske to dole ya kasance mukulisi wato mai ikhlasi mai tsantsance niyyarsa da ibadarsa ga Allah kada ya sa Allah kada ya hada wani da Allah subhanahu wata'ala a cikin bautar sa soyayyar da yake ma Allah ta zama soyayya ce ke tsantacciya dukkan wani abu da zai so ko kuma wani da zai so to ya zama soyayyar da yake musu ta kasance mai biyayya ce ga soyayyar da yake ma Allah to shine sai malam yake ce mana wa idza kana al-'abdu mukhlisan lillahi idan bawa ya kasance mai tsantsance bauta ne ga Allah tabahu rabbuhu sai ubangiji ya zaɓa akwai wasu lafuzza da ake amfani da su a matsayin zaɓe a zaɓi mutum a keɓe shi a bashi wata kula ta musamman akwai alistifa akwai alikhtiyaru akwai alintiqa'u akwai alijtiba to ijtiba'i a cikin kusan diyafi ke bantuwa sun ce al ana amfani da shi ga gamamme kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ba mu labari yake cewa inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran sai ce alal alamin sannan da yake bayani akan maryamu sai ya ce mai istafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'i al'alami to sai suka ce lafazin istifa'i wa innahuma lamin al-mustafain al-akhyar to istifa'i kusan ya fi su me biye masa shine ikhtiyar shi ma zabi ne sannan me biye musu shine intiqa sannan na ƙarshen su shine ijtibai wasu kuma malaman suna ganin babu bambanci a tsakanin su dukkan da ma'ana ɗaya. to duk bawanda da ya tsantsance bauta ga Allah to babu rabbuhu sai ubangijinsa subhanahu wata'ala sai ya zabe shi ya kebe shi da wata kula ta musamman shi yasa annabawan Allah su su ikhlasi siddiqan Allah su ma haka ikhlasi shuhada su ma sai da ikhlasi salihi salihuna su ma sai da ikhlasi waɗannan su ne zaɓaɓɓun bayan Allah subhanahu wa ta'ala a ban ƙasa fa ahya qalbahu sai Allah ya raya masa zuciyarsa zuciyarsa sai ta kasance alqalbul hayy kamar yadda aka faɗa mana a karatun baya an kasa zuciya gida uku akwai alqalbul maitu akwai alqalbul marihu, sannan akwai alqalbu abin nan almait as-sahih kai akwai alqalbu sahih ko alhayy ko as-sahih zuciya rayayya ita ce zuciya ta mai imani mabiyin Allah subhanahu Ta'ala. ko da ya saba ma Allah madaukakin sarki cikin gaggawa zai tuba to wannan qalbuhu qalbu qalbun hayy rayayyar zuciya kenan akwai alqalbul maitu matacciyar zuciya zaka qalbul munafiki wa qalbul kafiri wal mushrik zuciyar munafiki kenan da kafiri sai kuma alqalbul marid zuciya mara lafiya tana ciwo akwai imani a wani bangaren ta sannan kuma akwai saban Allah a cikinta to wannan zuciya ita ce zuciya mara lafiya to idan mutum ya kasance ya ikhlasi sai Allah madaukakin sarki ya zabai bayan ya zabe shi kuma sannan me fa ahya qalbahu sai Allah ya raya masa zuciyarsa sai zuciyarsa ta zama rayayya ya zama makiyin saban Allah ya zama masoyin biyayya ga Allah waje tazabahu ilayhi sannan Allah ta'ala sai ya ja wannan zuciyar zuwa gare shi duk abin da ya kasance ba na Allah ba ne to wannan zuciyar ba ruwanta da shi duk abin da kuma ya kasance na Allah ne to shi ne zuciyar zai zama za ta zama da ruwanta da shi fayansarifu anhu ma yudaddu dhalika min as-su'i wal fahsha fayansarifu anhu ma yudaddu dhalika duk abin da ya kasance kishiyar soyayyar Allah ne to sai ya kasance ya kawu daga barin wannan zuciyar. min as-su'i kaman mummunan abu wal fahsha'i da kuma alfasha duk abin da ya zama na saban Allah ne Allah bai yarda da shi ba sai wannan zuciya ta zama ba ta ba ta san sa ko da watan Allah ya jarrabe ta da shi to za ta yi tuba me ita baya dawwama shi yasa ai daga cikin siffofin masu imani ba su israriya alam sirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba su israni israni ne mutum ya ta sako ba tuba ya rika jin ma saban ya zama masa ɗabi'a in bai yi ba kawai sai ya rika jin bai jin daɗi sai ya saba ma Allah sannan zai ji ya more wannan zuciya zuciya ce mara lafiya kuma ciwon ana jin tsoron ya kasance ciwon da yake uzal al-maghdul ya zama ciwon da ya kasance balahira ciwon da yake gagarar likitoci magani domin wancan ciwon da aka ce zuciya na yi akwai wanda yake warkewa akwai kuma zuciyar da fa ciwon ta bai warkewa zuciyar da ciwon ta baya warkewa ita ce zuciyar da mai ita zai doge a wajen saba ma Allah har ya mutu yana saba ma Allah ba tuba wa yakhafu min husuli ziddi zalik sannan zai kasance idan zuciyar nan ta kasance rayayya ce wa khafu za ta zama tana jin tsoron min husuli diddi dalik kada kishiyar ƙin saban Allah ya zama ya faru a cikinta. kada kishiyar ɗa'a Allah ta kasance ta faru a cikinta. Shi ne ma shine diddu dalik din dama an ce mana in ta rayu to za ta zama Allah ya ja ta duk abinda Allah ke so shi za ta yi duk abinda Allah baya so ba za ta yi ba to a daidai wannan lokacin kuma zuciya tana jin tsoron kada kishiyoyin waɗancan abubuwan su afku a cikin ta kishiyar da'ar Allah saban Allah kishiyar saban Allah ba abin da kishiyar da'ar Allah saba ma Allah madaukakin sarki bi khilafil qalbi alladhi lam yukhlis lillahi sabanin zuciyar da bata tsantsanta ibada ga Allah ita kam wannan zuciyar kullun cikin sha'awar saba ma Allah take fa innahu fi talabin wannan zuciyar zaka ganta kullun cikin nema take wa iradatin da kuma nufi wa hubbin mutlaqin da kuma soyayya kakkiyar soyayya kawai duk abin da zuciya ta ce tana so to idan ba a biya mata wannan bukatar tata ba to sai mai ita shiga tashin hankali saboda ba a ba da ita ga Allah ba ba a bautar da wannan zuciyar ga Allah ba sannan babu ikhlasi a cikinta fa fayahwa kullama na lahu sai zuciyar ta kasance tana san duk abin da ya samu a gare ta duk abin da ya samu a gare ta wa yatasabbatu bima yahwahu sai ta zama zuciya tana tabbata ne kawai bima yahwahu ga da abin da take so in ta kalli wani abu ta ce shi take so ko Allah na san wannan abin ko Allah baya so to zuciyar ba za ta natsu ba sai idan ta samu wannan abu kuma wani abin tashin hankali duk masu saban Allah an kai fira da su za su tabbatar maka da wannan lokacin da zuciyarsu ta raya musu cewa ga abin da suke so na saba ma Allah idan ba su samu wannan abin ba za su shiga tashin hankali idan suka sama a wannan lokacin sai mai sai zuciyar ta nasu amma bayan kuma na ta sai ta shiga cikin tashin hankali kai fira da mutanen da aka jarrabe su da shaye-shaye za su baka wannan labarin za su ce maka idan ba su yi ba to wani zubin maji suke so kamar su kashe kansu idan suka yi sai su ce sun samu natsuwa kamar yadda suke cewa kuma ya zama musu normal to daga wannan normal ɗin da komai ya zama musu to bayan gushewar wannan normalcy ɗin to shi kenan sai kuma a tashi sai kuma ya sake shi dukun zuma shi yasa sai mutum ya kasance akwai wanda awanninsa in ba bacci ya kwashe shi ba wallahi baya iya hakuri sai ya sha wani abu cikin awanninsa 24 din nan in ba bacci yake ba to baya iya komai sai yayi ta'amuli da wannan abin da Allah ya haramta shan sa sannan natsuwa za ta zo mishi amma natsuwa ce ne sakina ce ba sakina ba kawai zuciya ce take dan eh, aikin ta ya dan tsaya ya fita a matsayinsa na dan adam idan ya fita a matsayinsa na dan adam shikenan sai ya ji ya hole ya ji daɗi to wannan kawuwar na tafiya kuma asalinsa na dan adam ya dawo to sai kuma ya tashi ya ƙara shiga tashin hankali to sai kuma ya sake biya ma wannan ran nata abin da yake so mara kyau sannan ya samu nasuwa wannan ba masu saban Allah kawai na shan abin da Allah haka waɗanda aka jarrabe su da ishku suwa mutumin da zai zo mazinaci ne ko kuma manemin maza abinda kawai zai kwantar masa da hankalinsa sai ya biya bukatarsa shi yasa Allah ta'ala ya faɗi game da mutanen annabi lut yace la'amruk innahum lafi sakratihim ya'mahun a cikin maye suke idan bukatar tasu ta saban Allah ta taso kawai ji suke yi ba su ganin komai sai wannan bukatar tasu saboda zuciyar ba ta Allah ba ce ba a ba Allah ita ba ba a bautar da ita ga Allah ba babu ikhlasi a cikinta kal gusni sai wannan zuciyar ta kasance kamar reshi reshen bishiya ayyu nasimin marra bihi atafahu wa amalahu dukkan iskar tafiya ita ce ake ce mata nasi iskar tafiya idan ta zo a kafahu sai ta makale da wannan a jikin wannan resha wa amalahu sai ta karkata shi in iska ta kada gabas ne sai kaga shi ma reshen ya kada bangaren gabas idan ta kada bangaren yamma ne shi ma sai kaga reshen ya kada bangaren yamma in kudu ta yi haka shi ma zai yi idan ta yi arewa shi ma haka zai yi shikenan zuciya ta zama ta lalace kenan shi yasa sai ga mutum yana saba ma Allah in kai lissafi in zai faɗa maka sai kai lissafi yana saba ma Allah nau'ukan manya manyan saban Allah sun kai ashirin kowanne yana yi ranar da zuciyar ta karkata a na ɗaya to nan za a tafi gobe kuma sai an jima sai ta karkata shi a saban Allah ya mataki na biyu an jima ta sake karkata shi na uku a rana ce saba ma Allah da nau'ukan saban Allah wanda kwara ɗaya daga cikin saban Allah nan duka saba ma Allah nan da ake yi ya ci Allah halakar da al'umma a kansa amma shi na ta kayansa a rana ya yi ashirin ya lissafa maka ba wanda baya yi kuma in bai yi ɗaya daga cinsu ba hankalinsa ba zai kwanta ba ba zai ji ya mora rayuwarsa ba ta ɗan adam ka kai lokacin da zai lalace ga baki ɗaya me yasa me yasa mazinaci yake kaiwa ko ya tsufe ya dena cikin mutane uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yukallimuhum Allah yawm al Wala wa la yanzuru ilayhim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim daga ciki yace akwai me ushaymitun jani ushaymitun jani tsoho amma har yanzu yana da shine ushaymit ga kurkura ta cika masa kai amma kuma har yanzu sai ya zina to kaga kaga wannan kenan zuciyar ce akai ta yi ba a rene ta ba ba a ba ta maganin da ya kamata a bata ba maganin zuciya ko qur'ani ne da sunna su ne suke warkar da ciwon zuciya amma ciwon da zuciyar mutum za ta riƙa yi rika jin zafi a ce jinin shi baya gudana yadda ya kamata a cikinta to wannan akwai likitocinsa wannan ciwon akwai likitoci suna nan amma ciwo mafi girma da zuciya take na saba ma Allah madaukakin sarki to maganin sa shine alqur'ani da sunna sannan pharmacist ko likitan da zai bada shine masanin Allah madaukakin sarki wanda ya san qur'ani ya san sunna shi zai bada a warki fataratan tajtazibuhu as-suwar al-muharramah kun gani ko wani zubin hotuna na kallon tunani na zuci su ne asuwar ɗin da ake magana kansu mutum ya zama kawai wata yake tunani ya zauna kawai ta tafakkuri kanta asura kenan shine suke ce masa ishqu sura anan mun taɓa ba da labarin taɓa ba da labarin da ibn qayyim ya kawo na Fahimu hammam min ja'ab hammam min ja'ab sura ta kama shi wani mutum ne bawan Allah amma bauta yake ba ilimi yana zaune a wajen da yake zama ya bauta ma Allah sai wata mata ta zo wucewa sai ya ce sai ta ce masa halil masiru ila hammam min jabi? ce ina zan ta ina zan kai wajen wanka da ake ce masa minja wajen wankan minja shikenan kawai sai ta wuce bai ba ta amsa ba kawai sai ta wuce to kawai sai ya rika kallanta a zuciyarsa hotonsa kawai ya rika kawo hoton shi kawai hotonta ne ya rika zuwa masa a zuciya kawai sai ya haukace saboda ita kuma bai sake ganin ta ba kawai ya rika baiti ya rubba qa'ilati yawman wa qad ta'ibat hal lil masir ila hammam min dabi yace wata rana ina zauna a nan wata ta zo wucewa ta gaji tana ce min ina za ta je wajen da ake wanka da ake ce masa binja to haka ta faɗin wannan baitin har ya mutu ana laƙana masa kalmar shahada yana kwance ana la ilaha illallah la ilaha illallah yana hammam min ja hal lil masir ila hammam min ja hal lil masir ila har ya mutu ishq suwa al-muharramat akwai al-mubaha ya halatta ka zauna ka tuno matarka kai ta tuno siffofinta masu kyau wanda zai ƙara sa ka sota ta amma a suwarul muharrama su ne in waɗannan matar da ba matan mutum ba ya alakanta zuciyarsa da ita ya zama yana tunota bai ba da sadakinta ba ba a ɗaura masa aure da ita ba to wanda zuciyar shi babu ikhlasi waɗannan abubuwan su ne shine sai kaga matashi ya rubuto wasiƙa yana tambaya an jarrabe shi da kallon hotunan batsa in bai yi ba baya jin daɗi kai wani ma ba matashi mai gida ma sai ya kalli waɗannan hotunan sannan hankali shi ke kwanciya musamman waɗannan wayoyin ga nan abin da musibatul asr wannan fitnatul asr din wayoyi masu irin waɗannan smartphones nan da hotuna ga nan da videos duk ga Allah shi kyauta wa ghayrul muharrama kai hatta waɗanda ma ba na haram din ba sai su zama wani zubin su ne ya allaka zuciyarsa da su ya manta da Allah domin ai hatta matan mutum ba a yadda ta shagaltar da shi game da bautar Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam matansa tara amma wa kana a'badan nas shi yafi kowa bauta shi yasa sahabbai guda uku matasa dukkanin su ba su yi aure ba suka shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin ba a saukar da hijabi ba suka je suka tambayi matan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake bauta aka siffanta musu ga yadda annabi sama yake sai suka ce a annabi sama Allah ya gafarta masa zanubansa saboda haka su ɗaya ce shi ba zai yi aure ba ɗaya ce shi ba zai sake kwanciya akan katifa ba ɗaya ce shi ba zai sake cin nama ba saboda duk waɗannan suna da alaƙa da jin daɗin rayuwa in kuma aka yi su za su rage wa mutum kila san ibada annabi sallallahu alaihi wasallam ya je su yace ku ne kuka ce kaza yace amma wallahi ana akhshakum billahi wa atqakum lahu ce wallahi na fi ku sanin Allah da tsoronsa na fi ku biyayya ga Allah madaukakin sarki manzal sun ce musu anamu aqumu wa ana wa asumu wa uftir wa atazawwaju nisa shi baraba ba aqumu wa ana ina yin qiyamul layl kuma yin bacci sannan wa asumu wa aftiru sannan ina azumi kuma wata rana in zama ban yin azumi sannan wa atazawwadu nisa kuma ina auren mata su kuka je kuka tambaya kuma kowace manzo sama na bata hakkinta ba su shagaltar da shi ga ibadar Allah to kaga saboda me ya ba da zuciyar ga Allah madaukakin sarki matan ba su shagaltar da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yadda zuciyarsa ta zama ta Allah ce ya ba Allah ita kwata-kwata sallah yake yi wata rana sahabinsa Abu Jahal radiyallahu anhu ya kawo masa kyautar riga riga ce irin mai kwalliyar nan a jiki ana sallah manzo Allah sallama an gama sallah sai manzo mai sauri sai ya cire rigar sai ya ce ku mai da wannan rigar zuwa ga Abu Jahal ku ce canza min ita ya bani wadda babu zane a ciki fa innaha alhatni anifan an salati ta shagaltar da ni ɗazu ina sallah game da sallah na ɗan kalli wani abu daga cikin zane-zane ko aikin da ke cikin rigar na ɗan safan haka to shi yasa to manzo sama duk abin da zai zama ya sa zuciyarsa ta zama ba ta Allah bace ta shagaltar da shi daga barin Allah madaukakin sarki ba baya yi shi yasa hatta saduwarsa da iyalansa akwai lada a cikin shi yasa yace mana wa fi bud'i ahadikum sadaqatu dayan ku ya tara da iyalinsa sadaka yake sahabbai suka ce ayati ahaduna shahwatahu thumma yakunu lahu fiha ajrun sai yanzu dayan mu zai zo ya biya bukatarsa ta jin dadi sannan kuma sai a ce kuma yana da lada manzon sa mai ce ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alayhi wizrun wa kadhalika law wada'aha fi halal kana lahu ajrun to ku bani labarin ku yi kiyasi ku yi kiyasi abinda malaman usul fiqh suke ce masa qiyasul aqsi da a ce ya dauki al'aurar siyasa a haram me a sa ba zinubi bane alhaki ka ce na'am ce to haka idan ya sa al'aurarsa a cikin abin da yake na halas matarsa ta halas ai yana da lada ko to kaga shine wannan fa yabqa asiran zuciyar da me ita bai ba da ita ga Allah ba babu ikhlasi a cikinta fa yabqa asira sai wannan zuciyar ta kasance fursunan yaki wanda aka kamo a yaki shine ake ce masa asir abdan ta zama bawa liman ittakhadahu huwa abdan lahu ga wanda ya rike shi a matsayin bawa liman law ittakhadahu huwa abdan ga wanda da shi wannan mutumin za a ce ya rike shi bawa lakana zalika aiban wa naqsan wa zamman to da sai a ce ma wanda ne bawanka? ka ta ce ga aba ya zai a ce ka dauki wannan ba ai ka wuce shi haka mutane za su ce to amma sai reshe duye da mujiya me doki sai koma kuteli sai koma shine yake ma wannan bawan hidima alhali da wannan bawan an ce ma bawan shine to mutane za su ga ai duk da haka ya kaskanta yanzu masu saban Allah wani da za ka ga yadda ya je ta ya aja wata yake ta mata hidima in ka ganta sai a ce ya zama aibi amma ita za ta ba shi umarni karfe biyun dare sai ta ce mashi maltina za ta sha sai ya tashi ya ji ya ce mata maltinan nan Kuma ba matar shi bace ba matar shi bace kuma ko da matar shi ce ta da za a ce ta zama matar shi ta aure sai mutane su ce ai ba ajin shi bace a lugar zamani sai mutane ce ha ba ai ba ajin shi bace to amma yanzu ba auren ta yi ba amma ya je tana bautar da shi tana juya tunaninsa tana sa shi ta hana shi ta umarce shi ta ce ya bari kuma ya bi ta dole to haka zuciyar duk mutumin da bai tsantsance bauta ga Allah ta'ala ba take kasancewa shine ai yake cewa liman law ittakhadahu huwa abdan da za a ce shi ya riki wancan a matsayin bawan ma lakana zalika aiban to da wannan ya zama masa aibi ba a ce za a ce wannan bawan ka ne to ba ma shi ba ba bawan shi bane yanzu shi shi ya zama bawan shi mun gane ai wa naqfan kuma za a tuffanta shi a matsayin tawaya wa zamman kuma za a zarge shi a ce ya zai wannan a ce shine ka. to amma yanzu shi shi ya zama bawan shi amman dai misalin da aka buga da za a ce ya riki wannan matar da yake saba ma Allah da ita a matsayin matar aure ta halal sai mutane su hawa ne za ka yi auguwanci to amma yanzu ita ce ta zama mijin sai abin da ta ce mishi ba kuma mijin halas ba mijin saban Allah ta bashi umarni Wa taratan wani lokacin kuma yajtabihu sharaf Daukaka ce ke fuskarsa war ri'asatu da son shugabanci tunda bai ba da zuciyarsa ga Allah ba sai ya zama tunanin sa ya za a yi shi a ce shi maɗaukaki ne duk wani abu da za a ce gashi ai shi ake nunawa to shi yake nema zuciyar babu natsuwa idan duk za a zo waje ba a gane shi ba ne to sai ya kuntata kila ma in taro ake kasa zama a taron kawai yi gaba saboda ai ba a yi recognizing din sa ba ba a gane ya zo wajen ba sharaf kenan war ri'asatu da shugabanci in tafiya ake aka ce ba a shi shugabanci ba sai zanzare sai koma yana ma wannan tafiyar ma zagon kasa me matsala ba shi shugabanci ba saboda babu ikhlasi kun ga da wannan ne malamai suka ce daga cin alamomin ikhlasi babba cikin alamomin ya kasance eh, daidai a gare ka da ka zama shugaba ko ka zama mabi duk za ka taimaki addinin Allah sai a ce ke limami ne sai wata rafi a ce an cire ka in dan Allah kake to za ka ci gaba da duk gudunmuwar da kake ba addini za ka ci gaba da bada ai ba dole sai ka zama liman za ka iya bada gudunmuwa ga addini akwai hanyoyin bada gudunmuwa ga addini masu yawan gaske to sai aka cire ka aka ce ba kai bane liman yau to za ka zo ka je to ai shikenan tunda suka cire ni ko za su ga abin da zai faru sai shi kuma ya koma gefe ya je ka haɗuwa da wasu to da ba can limancin da yake ba dan Allah yake ba ai ka manta mun sha buga misali da Khalid radiyallahu anhu Khalid ibn Walid tun da ya musulunta shekara ta takwas ya zama shi duk in za a je yaki, ana sa shi ya zama shugaba annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa Khalid ya shugabanci ya koka bai dade da musulunta ba aka sashi ya zama shugaban yakin Mu'ta bayan an kashe saraku an kashe jagorori uku an kashe Abdullah ibn Rawaha an kashe Ja'far ibn Abi Talib an kashe uh, Zaid ibn Haritha aka yi ittifaki a nada shi ya zama shine jagoran musulmai to tun daga nan Khalid radiyallahu anhu yake jagoranci har zamanin sayyidina Umar karshe karshen sayyidina Umar sai na umar ya cire shi ya ce kada kafirai su canfi da mu da khalid su ce sai khalid an je yaƙi da khalid ake cin nasara so da kai cire shi amma mai khalid ya yi ƙarshen rayuwar khalid radiyallahu anhu yana Hins a sha a siriya yake cewa sayyiduna umar radiyallahu anhu Allah ta'ala ya taimaki musulunci da shi saboda haka wasiya ta ita ce dukiyata bayan dama tun zamanin annabi sama ya riga ya hubusun dukiyarsa shi Khalid komai nashi ya bada shi dan Allah shi yasa ma annabi ce ba zaka a kansa to zamanin da Umar ma ya sake iban wata dukiyarsa mai yawa ya bada yace na wakilta na sanya da Umar ya zama shi kuma zai kula min da wannan wakafu wannan bai rasu ba a lokacin sannan da zai rasu ya sake cewa dokinsa da makamansa da yake yaƙi da su da kazansa da kazansa duk ya ba da su ga musulunci kuma sayyidina Umar ya ci gaba da kula da su kage da ni ne ko kai da muke da damuwa ai an cire mu shikenan shikenan sai mutum ya koma ya ta wasu abubuwan da ba su kenan ba to wannan abin da ake bukatar zukatanmu su zama suna zuciyarmu kowa ta zama kenan zuciya mai tsarki ka yadda da cewa zuciyarka ka ba Allah madaukakin sarki dan Allah kake komai so daga koda wani abu ya zo an ce ai ba kai bane to ba za ka ji wata damuwa a ranka ba kuma duk gudunmuwar da kake ba da kila ma sai dai ka ninka dan wasu ba su san sirri ba ma in kana shugaba wani zubin baka ba da gudunmuwa domin ka wani zubin rufewa take in kana shugabanci amma wanda yake kasa shine magana Bahaushe ai mai hikima da yake cewa na kwance gwanin kokuwa i e, yana kwance ba da shi ake ban ba amma sai ce ta aida ya bashi kulli a nan da ya kada shi ya aida can ya bugai to da za a ce ta so a yi da kai shi kai ana zuwa aka bige shi haka bugu dai zai faɗi shi sai asibiti to shugabanci yana da wannan yana da wannan sammatsin in kana yin sa ba komai kake hanga ba amma waɗanda suke gefe su sai su ta hango maka ai shi yasa aka ce kakkai shugabanci ba mashawarta duk mutumin da zai shugabanci ba yi da mashawarta to ba zai ci nasara rabi ko fiye da rabi na nasarar shugaba to masu ba shi shawara ne su suke sa a ci nasara Allah ganar da to zuciyar da ba Allah a ciki sai ya zama shugabanci kawai take kalla faturdiyahu alkalimatu sai ya zama kawai da an faɗa mishi kalma ɗaya sai ya yadda shi ai kai ne ai kai ne ranka ya daɗe ai duk jama'a ga baki ne kowa ya ittifaki a kanka ya za a can yi ittifaki a kan mutum ai duk wanda ya ce maka kowa ya yadda da kai ƙarya yake maka sai kuma sai ka yadda duk wanda ya ce kowa ya yadda da kai a cikin duniyar nan to ba ka da maƙaryaci babba a duniyar nan kamar shi man zallabi tuqdasa jayahu kulluha waye a duniyar nan za a ce da an yadda da ɗabi'unsa إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبانا علي لعامها in dangi na mutanen kirki sun ce sun yadda da ni to lalatattun ba za su yadda da ni ba wani malami ya ce masa ai in ma lalatattun sun yadda da kai kuma na ba za su da kai ba Allah shi yasa suke da karin magana suke cewa irda'un nasi gayatul la tudrab ka ce sai kowa ya yarda da kai a duniyar nan to ghayatul la tudrak wata matuƙa ce da ba wanda ke kaiwa gare ta tace kowa sai ka da shi sai ka masa abin da yake so ha limanci kake zaka ce istau istatimu to wani baka mishi daidai ba kuma zai bi ka sallar amma fa baka mai daidai ba yana nan akwai fassarar da ya a zuciyarsa shugabancin kaza kake yi haka ko da ka nemi yardar Allah sai ka huta to shi ko sai a zo a faɗa mishi kalma ɗaya sai a ce ai da hanyar da shi <laughs> yawa sai a ba shi kaza wa tughdibuhu al-kalimatu sannan wani zubin kalma ɗaya za a faɗi sai ta ɓata masa rai kawai ta ce ran kai dade a cikin sirri fa sai a ce ka gyara abu kaza shikenan an ɓata komai sai ka gyara kaza ويستعبده من يثني عليه ولو بالباطل sannan duk wanda zai yabe shi ya zama mai gidan shi shi ne fa shugaba amma inda za a zo a yabe shi a ce ai ran kai kowa kowa ya ji kowa ya bi ran kai dade shi ke ha sai a bashi kawai a bashi kaza ka zama bawan shi nan walau bil batil ko da akan ƙarya ya zo ya yabe ka zuciyar babu natsuwa wa yu'adi man yadhummuhu walau bil haqq sannan ya rika gaba da duk wanda zai zo ya masa suka ko da gaskiya ce cewa na gyara kaza shikenan ka zama makiyinsa ka zama cikin abokanan gabansa da shugabancin kawai shine a gaban shi wannan ɗaukaka ita ce idan mutum ya kai wannan matsayin ɗaukaka kawai yake kallo to ba a mai gyara ba zai yi abu dama ba zai shawara da kowa ba in zai yanke hukunci sannan in yi abin shi baka isa ka je ka same shi ka ce masa wannan abin da kake ran kai dade ba daidai bane kuma duk usulubin da zaka bi mai kyau ba zai yadda ba da wannan ne shugabannin musulunci magabata kishiyar haka suka ci suka ci nasara sayyidina Umar radiyallahu anhu yana ɗaya daga cikin annabihuna a shugabancin duniya yau in zaka rubuta tarihin waɗanda suka ci nasara a shugabancin su ko kowane addini kake in dai zaka kawai sai ka cire hularka. misali wal iyadu billah mutum ya ce ba kowane addini a zuciyarsa amma shi karatu zai abinda suke cewa objectivity mawdu'iyya kawai sai ce shi ya cire komai a zuciyarsa sai a ce a karanta masa waye Umar zai dauko tarihin Umar ingantaccen tarihi to in aka gama sai ya yi masa Umar jinjina amma sai na umar kun san bai ci nasara ba sai da mashawarta sai da mashawarta sai na umar baya yanke hukunci sai ya nemi shawara sannan aka ce masa kakkai kaza shi ce mata ta zo ta zina shi nan. ta ikirari da kanta cewa ta zina sai na umar radiyallahu anhu ya ce aje a jefe ta ɗaya daga cikin sahabbai wasu ba ma sananne ba ya ce ya amiral mumina in ka kashe ta kana da haƙi akan ɗan cikinta ɗan cikinta in ka kashe ta ya mutu shi kuma ayin an kashe ta numfashinta zai tsaya ko da numfashinta ya tsaya shi kuma ɗan cikinta me yana rayuwa ne da rayuwarta me zai zai mutu sai da umar ya ce ya ce to yanzu ya za a yi sai ya ce hatta ta ba a hamlaha har ta haihu sai na umar ya ce wallahi ba da dan Allah ya sa akwai irin ka sai a halaka ya ce wallahi na manta da wannan hukunci shi kage to ire-iren waɗannan suna nan da yawa rabar gado sayyidina umar radiyallahu anhu a zo da matsala fito ya raba kowa ya san almas'alatul himayiyya duk da isnadin ta na da rauni amma shahararriyar matsala ce aka raba gado ɗan uba abin da ya uwa ɗaya uba ɗaya suka zo ba su samu gado ba domin za su yi asirci an raba gado suna jiran za su kwashe sauran dukiya ne aka ba duk waɗanda suke da abin da ƙayyadaddan kaso aka ba su nasu sai su ba abin da ya rabu shi ke nan sai na wani ce kuta ni ban ga komai ba ku da komai lissafi ya ƙare shi raban gado ba ƙarya a ciki lissafi akai lissafi ba su samu komai ba sai suka ce ya amiral mu'mina hab anna abana kana himaran alasna min ummin wahidatin uwan mu ce fa ta rasu ya amiral mu'minina ka dauka ma baban mu jaki ne to ai waɗannan da suka yi gado li ummai ai uwa muka hada da su suya akai suka samu gado mu ba za a samu gado ba al abbas ibn abd al muttalib radiyallahu anhu yace to ai a hada su da su su tashi daga matsayin su na atibai masu cinye dukiya in an gama rabo yanzu su dawo su ci rabon waɗancan al'umma sai na umar yanke hukunci haka kuma ka'ida ta zama haka abinda ake ce ma almas'alatul himariya saboda waccan maganar da aka ce sun sun ce ya amirul mu'minin hab anna abana kana himara ka dauka baban mu jaki ne ka a kula da shi yanzu so muke yi a kula da uwan ita ta mutu ka ga yadda shugabancin su yake to amma in zuciya babu ikhlasi a ciki duk ba za ta yi wannan wa taratan yasta'bidu dirhamu wa wani zubin kuma dinare da dirhami sune za su zama iyayen gidansa su za su bautar da shi dirhami kudin da aka buga shi daga azurfa dinare kudin da aka buga shi daga Dinare. wa amsalu dalika da makamantan dai waɗannan abubuwan min al'umuri na lamurran da allati tasta'bidu al-qulub waɗanda suke bautar da zukata kakkai da zuciyarka ta zama bawan wani abu ba Allah ba wal ta tahwaha kuma zukata na son waɗannan abubuwa fayattakhidu ilahahu hawahu sai mai wannan zuciyar lalatacciya sai ya riki ubangijinsa ya kasance son zuciyarsa ne ubangijinsa wa yattabi'u hawahu sai ya zama yana bin son zuciyarsa bi ghairi hudan min Allah ba tare da shiriya daga Allah ba saboda zuciya ba a ba da ita ga Allah ba wa man lam yakun khalisan lillah duk wanda bai kasance ya tsantsance ibadarsa ga Allah ba qad sara qalbuhu mu'abbadan li rabbihi zuciyarsa ba ta kasance a bautarwa ga ubangijinta ba wahada shi kaɗai, lashiri kalahu ku. ba shi da abokin tarayya bi haythu yakunu a habba ilai ta yadda Allah subhanahu wa ta'ala zai kasance shi kaɗai yafi so zuciyar bai ta kasance haka ba min kulli ma wa, ta ba kowane abu wanda ba Allah ba wa kuna dalilan lahu kuma zuciyar bata kasance makaskanciya ga Allah ba Khabi'an mai risnawa ga Allah in duk bata zama haka ba wa illa sta'badathu alka'inatu to sai ya kasance halittu sai su bautar da ita sai da duk zuciyar da baka ba Allah ita ba ta zama Allah take bi to sai ya zama alka'inat sun bautar da ita alka'inat sune ababan halitta ababan da Allah ya halitta sune cin abubuwan da ya lissafa tun daga asuwar muharrama aswarul mubaha غير المحرمة الشغف ده الرئاسة su abin da ya shafi addirham da addina duka sai su zama su kake bauta mawa ba Allah ba wanda ko ya zauna a haka ya halaka yanzu waɗannan yaran da ake cewa wasu yara sun bayyana yan jihar Kano suna cewa ba Allah ai kudi suke nema kudi ne kuɗi ne yaro ne irin yaran da suka je kawai ba addini ƴaƴan manyan mutane ne ba shugaban su ya ai dan babban mutum ne baban shi ya rike mukami ba ba a jihar Kano abin da kai ce sunan shi Mubarak Mubarak sunan yara tun wajen dubu biyu da goma sha biyu ya fara bayan ya yi graduating ya karanta electrical engineering ya gama jami'a shi ne ya fara bige-bigensa a wata fira da ake yi da shi 'yan jarida jarida vanguard da ta yi fira da shi tana tambaya sai yaushe ya fara jin wannan tunanin ya ce shi dama tun yana ɗan yaro dan karami yake ma baban shi irin waɗannan tambayoyin ya ce sai baban shi ya rika ɗan kwantar mushi da hankali da wasu tambayoyi da amsoshi ya ce ta lokacin bai gamsuwa wai shine yanzu ya kai matsayin ya girma ya gama jami'a shikenan yace ba Allah su ba Allah sannan addinin musulunci addini ne da ke koyar da ta'addanci ‘ya'yan fulani uwa da uba ‘ya'yan musulmai uwa da uba wai ba Allah farko iyayen suka ɗauka cewa kamar wasa ne wai hauka yake suka ɗauke su kai shi asibitin mahaukata ya je kwanta asibitin mahaukata na wasu lokuta irin tsinannun ƙungiyoyin nan na kara rajin haƙƙin ɗan adam ƴan rajin kara haƙƙin ɗan adam suka taho tun daga can suka zo suka ce ya zai a matsa mai lafiyar shi lau likita ya ba da rahoto ce lafiyar shi kalau shi bai ga wata matsala da kwakwalwar shi ke da ita ba An mai hutun da da ake yi ba a ga ciwon da kwakwalwar shi take yi ba ya dawo aka sake mai da shi wani asibitin suka sake zuwa suka kai kaga yanzu yana na yana suna abubuwansu ina nan kungiya yanzu yake da ita dama zuciyar ba ta Allah ba ce to wannan musibar tana nan a cikin al'umma ƴaƴan musulmai to duk zuciyar da bata kasance ta Allah ba dama haka zaka wastawlat ala qalbihi shayatin sai shaydanu su kasance su suka mamaye zuciya wa kana min al ihwan shayatin sai mai wannan zuciyar ya kasance cikin halakakku mafi yawanci idan an ce al shine mutumin da ya bata akan shari'a mutum ya bata akan ilimi kai shi yasa Allah ta'ala ya kore ma annabi sallallahu ya ce ma dhalla sahibu kuma ma gawa ad-dhalal mutun ya bata saboda jahilci bai sani bane sai ya shiga halaka ya bata amma al gawa mutun ya bata alhali yana da ilimi kaman yaron shi wannan yaron da ake magana kansa yana bada ana bada labarin sa tun da ya taso makarantar da sunan makarantar su Ali ibn Abi Talib Islamic Primary School Ali ibn Abi Talib Islamic Primary School a cikin Kano sannan ya gama ya tafi makarantar Hassan Gwarzo Hassan Gwarzo kaga alal akalli makaranta ce da aka danganta ta zuwa ga addini ko cikin sharaɗin su ma yaro in zai so in zai yi graduating eh, zai zai gama aji shida eh, zai ya gama aji aji ukun senior to sai an zo an nuna ya sauta qur'ani har irin zayyanan nan da ake a zo da allo an masa abu. ita ya gama so da alfahari ma yake ce duk san musulunci daga baya ya gane cewa duk shirme ne so da kama shi a wajen ya za ka ka haifu ba ka kai aure haka haihu shi ba wani kawai dan ba baba ba baba ba mama me wani sai ka girmama iyayenka me alaƙa ka da su dole ne sai gwangwani ya girmama ya ma wanda ya yi shi gwangwani ba a kamfani ake yin sa ba sai na gwangwani da wanda ya yi shi ce kawai gwangwani ne ba shi kawai kamar ma'aikacin kamfani ne mai yin gwangwani abin da gwangwani kawai shi ke ne turo shi a siya a kasuwa ina ruwan shi da shi wani ma in ya gan shi ba zai gane cewa ni ne ne wannan ba an kwakkoke gwangwanin ya ce to suka ce wai matsayin shi ke wannan halaka fa a cikin mu take fa ba ina ba da tarihi ba abin da ke faruwa ne fa yanzu fa ka san halin da ɗanka yake ciki me ɗanka yake suwaye abokanansa me yake karantawa suwaye abokanan shi wannan wayar da kuke ganinta kana nan kai wawa kana nan kawai kana ta shirmanka ɗanka ya riga ya abokanai a da amerika da ingila duk abokanan shi suna can kawai suna chatting abokanansa ne kawai ana nana nan su manna mashi wata mummuna aƙida da zai ce ba ba musulunci kai ma ba baban shi bane kai sai ka rika zama da shi me yake ciki me a wayar tasa su waye abokanan shi kai ya kai matsayin ma ya rika wayar Wa ya ba shi wayan ma duk wannan tambayoyin ya kamata mu rika yi a halin da ake ciki a yau amma mun yi nisa yau za yaro dan shekara goma sha biyu za ka ganshi da waya waya katuwar waya yi abin kai ba za ka taɓa iya yi ba in ya kulla waya ba za ka taɓa iya buɗe ta ba sannan ya shiga inda zai shiga kai ba za ka taɓa iya shiga ba kamar yadda ka san dai ana gudu ba za ka iya kamo shi ba ko ba haka bane kai ka fara manyanta ina zaka iya kamo shi sai ka fadi ba ya wai goya ma dariya to mi tsantsan game da halin da nake ciki yau din nan ba irin jiya ba ce mu ta yau ta yi bamban sosai da ta jiya duk mutumin da yau ya shekara arba'in a duniya to ya kamata ya rika tunanin cewa arba'in din nan da ya fi ba irin ta yau ba ta canza sosai to balle wanda suka yi hamsin sittin saba'in su ne aula da su gane cewa canjin ya kai inda ya kai Allah shi kyauta to sai zuciyar ta tsiyar mutum ya kasance min al-ghawina daga cikin batattu ikhwani shayatini yan uwan shedanu wa sara fihi min sui sai ya kasance a cikin zuciyar nan akwai mummunan abu wal fahsha'i da kuma alfasha ma la ya'lamuhu illa abin abinda ba wanda ya san shi ke Allah wa hadha amrun daruriyyun la hilata fihi wannan al'amari ne na tilas ba wata dabara da za a iya kauce masa in dai mutum ya dauki zuciyar shi ya bada ita ba ga Allah ba to sai ya shiga wannan yanayi Allah ka tsare Allah ka tsarkake mana zuciyar. zuciyarmu fal qalbu illam yakun hanifan kaga zuciya idan bata kasance mai karkata zuwa ga Allah ba kuma ta karkace ma duk abinda ba Allah ba shine alhanif din ai muqbilan ala Allah ta kasance Allah kawai ta fuskanta mu'ridan amma siwahu ta kauce ma duk abinda ba Allah ba kana mushrikan wannan zuciya ta yi shirka kenan zuciyarka in baka bada ita ga Allah ba to ka hada Allah da wani kenan ita kuma zuciyarka ana son ya kasance Allah ne ya mamaye ta shi ya mallake ta shi yake juya ta abin da yake so shi zaka abin da baya so ba za ta yi ba ko da duniyar nan gabaki ita ce tana son wannan abin to zuciya ba za ta yi ba tunda Allah baya so shi malam ya kawo sai ce fa aqim wajhaka lid-din hanifa Allah ta'ala ce fa aqim wajhaka ka tsaye da fuskarka lid-din ga addinin Allah hanifan ka karkace ma duk abin da ba shi ba domin me fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha wannan ita ce dabi'ar da Allah ya halicci mutane akai anna annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi da Imam Muslim ya rawaito shi annabi sallallahu ya ce Allah ta'ala yana cewa a cikin al-hadith al-qudusi inni khalaqtu ibadi hunafa fajtalathum shayatin Allah ce ni ina halittar bayina ne a matsayin lafiyayyu dabi'ar ta daidai take in an haifi jariri bai san wani mummunan aiki ba daga baya ne shaidanu ke zuwa su kwashe musu kafa su koya musu munanan abubuwa to shine fitratallahi allati fatara an-nas alaiha. tabi'ar da Allah ta'ala ya halicci mutane akan ta kenan la tabdila li khalqillah babu canji game da halitta Allah Allah zai ci gaba da halittar bayinsa a matsayin masu addini amma daga baya ne sai shaidanu su zo su haɗu da su sai su ɓata su in an ce shaidanu ba sai shaiɗanun boye ba uban mutum yana iya zama shaidani ai shi yasa a wani hadisin annabi sun yace kullu mauludin yuladu ala alfitrati fa abwahu yuhawidani aw yunassirani aw yumaddisani kowane mutum ana haihuwarsa ne a alal fitrati akan ɗabi'a lafiyayya ta musulunci fa abuwahu iyayensa guda biyu hawidani su ne na farko idan yahudawa ne sai su canza shi sai zama ba yahudi na yunassirani ko kuma in kiristoci ne sai su mai da shi zama kirista majisa ne ko kuma in maguzawa ne su mai da shi ba maguji to idan aka yi kuma sa'a idan kuma wani zubin ba iyayen nasa ba ne to sai gairu sai ya zo ya haɗu da yan gairu abokanai sai su canza shi abokanan nan na kusa da na nesa kamar irin wannan abin da ke faruwa zalika ad-dinul qayyim wannan shine addini tsayayye na gaskiya da Allah ya yarda shi ka miƙar da kanka gabaki ne, ka ba Allah kar ka yadda da wanda zai zo ya ka maka wasu wati a game da imaninka kada ka yadda da abin da za a kawo maka ya sa imanin kai ya rawa sai ka halaka walakin na aksarar nasi la ya'lamu sai dai mafi yawancin mutane ba su san wannan bayanin da ake ko ba za su koya ba babban bala'i shine ka zauna da jahilci in mutum ya zauna da jahilci ya yaya da ke nan kai tsaye shiga wuta amma in kana son ka kubuta ka gyaru to kama hanya ta gyara kama hanya ta gyara ko ita ce ɗau littafi ka fara karatu ka samu malami na Allah da zai biya maka karatu to ranar ka ta fara gyaruwa kai kanka sai ka rika tambayar kanka wai kai ne munibina ilai ku kasance masu tuba zuwa ga Allah masu komawa zuwa ga Allah ku sannan ku yi taqwa taqwa bayan kun tuba to ku kasance kuma kuna intisalu awamirihi wa na nawahihi ku rika abubuwan da yace ku yi ku rika nisantar abinda yace ku bari shine ake ce ma sahal ibn abdullah tusturi rahmatullahi alaihi yake cewa at-taqwa an la yajidaka Allahu haythu nahaka wa an la yafidaka haythu amaraka taqwa kada Allah ya rasa ka a inda yace ka je sannan kai ya same ka inda yace ka ka je shine taqwa wa aqimus salah sannan ku ci gaba da yin sallah wala takunu minal mushrikin kar ku zama cikin waɗanda suke hada Allah da wani a cikin ibadarsa shine mushrikin din min alladhina farraqu dinahum daga cikin waɗanda suka rarraba addininsu a ƙira'ar hamza da alkisa'i min alladhina farraqu dinahum wannan kuma ƙira'a ce musnada zuwa ga sayyidina ali radiyallahu anhu haka yake karantawa a wurare guda biyu da nan suratul rumi da kuma suratu al-an'am innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an latta minhum fi shay' إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من الذين فرقوا من الذين فارقوا ويل المشركين kai abin da abin da bola ta kuni minal mushriki minal ladina fara udina ku ibnu jarir ne tsara tabari yace ai kara ku suka ba addininsu, su shi yasa bala'i babba shine rarrabuwa rarrabuwa aqida rabuwa ta fiƙihu wannan dama akwai ta bambancin fiqhu baka isa ka hana ba eh baka isa ka hana a ce ba za a yi sabanin fiƙihu ba akwai shi tun a zamanin Annabi sama amma manzo sama ya tafi ya bar sahabbansa akan aqida bara daya aqidar da ya zauna ya karantar da su shekara 23 a cikin sahabbai kakaf ba a samu wanda ya kawo rabuwa kai aqida ba babu shi yasa fitinu sun fara faruwa ne ba a cikin sahabbai ba a kananan mata bi'ai su ne man wasil ibn ata almajirin al-imam al-hasan al-basri shi kanshi al-imam al-hasan al-basri ba babban tabi'i bane matsakaici ne almajirin sa wasil ibn ata ai shi ka aqidan mu'tazilanci ai shi ka aqidan mu'tazilanci to fitinu daga nan suka rika faruwa baya-baya aka rarraba addini shi yasa farraku rarrabawa al-imam al-jarir al-tabari yace farraku baddalu fatafarraku wa faraku dinahu ay wa tarakuhu sai da suka kawo suka canza addinin duk abin da yake sannan wa tabu shubuhat suka rika bin shubuhoyi wa awwalu din suka rika tawili an ce maka istawal ar-rahmanu 'ala al-ashri istawa sai ka ce ba istawa bane istawla ne ka tsaya kai taksu sai ka kare abin da ba haka yake ba to daga nan aka fara samun rabuwar kai ƙungiyoyi na bata suka bayyana a cikin musulunci to kakku zama a cikin su wa kanu shi'an suka kasance kungiyoyi kungiyoyi kullu hizbin bima ladaihim farihu kowace kungiya abin da ya mata dadi take alfahari da shi shi take alfahari da shi farihuna ay mubtakhiru kowa nashi ne daidai shi yasa shi'a suka kafarta khawarijawa khawarijawa suka kafarta shi'a mu'tazila suka kafarta shi'a haka shi yasa har malamai suke cewa ahlul ahwa'i ittafaqu ala ya tafi? yan bid'a duk kungiyoyin bid'a to sun yi ittifaki akan kasa same ittifaki ittifaki dai suke da shi a duniyar nan shine ittafaqu ala ya tafi? amma wancan ba zai da wancan ba wancan ba zai da wancan ba a rarraba suke tahsabuhum jami'an wa hun shatta kana ganin a haɗe suke za su haɗa baki a yi haɗin baki amma wallahi da a rarraba suke wancan bai da wancan ba wancan bai da wancan ba inda riƙun sufaye ne wancan bai da wani aje ziyara waliyin wancan ba in za ka shiga ma sai an baka sharaɗi daga cikin sharaɗin ba a zuwa ziyara wani wali in ba na wancan ka ba shi ne wannan in abun da za a ci mutuncin waɗanda suke kan gaskiya ya zo sai a haɗa kai amma haɗa kai ne haɗa baki ne in ji malam abubakar ladan shi ya ce a yi haɗa kai ne ba wai haɗa baki ba domin a zalunci ko cuta ba so da ka ba abin da ke haɗa kan al'umma ke sunna da riƙo da alƙur'ani akan gaskiya da kuma bin fassarar magabata na kwarai ba za a saba aƙida ba fiqhu ko wannan kowa zai iya fahimta zaka iya fahimta abu kaza mustahabi ne wance iya fahimta abu kaza wajibi ne zaka iya fahimta abu kaza mubahi ne wance ce mustahabi ne wannan haka za a ci gaba da yin sa matukar ana karatu kuma ana bincike amma babu sabani akida aqida abu ɗaya ce babu sabani akan ta shi yasa in aka yi sabani akan aqida ɗaya biyu ne ko ɗaya ya kasance akan shari'a ɗaya na bata ba na uku ba tsakiya Allah ka shiryatar da mu Allah ka ganar da mu Allah subhanahu ta'ala kai mana damdakatar a cikin rayuwa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in